Sashen Hausa na murya Amurka kuke sauraro a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da niyya murya arewa ko kuma biyu VOA afrik zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Litinin ta farko a watan Yuni shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara wata ziyarar aiki a nahiyar Turai inda zai fara yada zango a Birtaniya. amurka ta shirya ba tare da wani sharaɗi ba ta tattauna da iran domin kawo ƙarshen tankiya tsakanin ƙasashen biyu in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai akan tungar sojin siriya ta kashe wato ya kashe soja ɗaya kana ya raunata wasu biyu ya kuma lalata ma'ajiyin makamai a cewar ma'aikatar labaran ƙasar siriya kanan labaran kenan bayan labaran za ku ji matakan da aka ɗauka a jihohin adamawa da taraba na tabbatar da tsaro yayin lokacin bukukuwan sallah batun da al'ummar jihar borno ke buƙatar ganin shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙara mai da hankali akai a wannan wa'adin mulkin nasa sai kuma shirin ciki da gaskiya na sarfilu a makon da ya gabata malam abubakar ya fara ba mu labarin wani ruwa da ya gano a wata gonarsa da aka mallaka masa domin ya rinka yin noma yana ciyar da iyalansa ga dai ci gaban tattaunawar to idan kuka kasance tare da mu za ku ji ci gaban ba wannan tattaunawan yanzu dai ga halin da duniya ta waye gari Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. shugaban amurka donald trump ya bar filin saukan jiragen sama na sojoji na john bates andrew da ke maryland da misalin karfe 8 da rabi na yammacin jiya lahadi zuwa nahiyar turai domin yin ragajin kwanaki hudu a wurin da safiyar yau litinin ne trump zai isa birnin london sai dai bai yi wani jawabi ga manema labarai ba a lokacin da yake daukan jirginsa na air force one a ziyarar aikin da zai gudanar a turai trump zai gana da queen elizabeth na biyu zai kuma halarci bikin cika shekaru 75 na tunawa da mazan fama da suka yaƙi da turawan nazi a burtaniya kana kuma zai yada zango a ireland Trump da uwar gidansa Melania Trump da manyan 'ya'yansa za su halarci wata liyafan ban girma da sarauniyar turai za ta shirya musu. amurka ta shirya ba tare da wani sharaɗi ba ta tattauna da iran domin kawo ƙarshen tankiya tsakanin ƙasashen biyu in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a jiya lahadi amma kuma ya bayyana shakku ko tehran ɗin za ta amince da wata sabuwar tattaunawa ya ce mun shirya mu tattauna wato ba tare da wasu sharuɗa kafin shiga tattaunawar ba mun shirya mu zauna da su mike pompeo yana faɗa manema labarai a ƙasar switzerland sai dai babban jami'in diplomasiyyar amurkan ya kara da cewa yunkurin da amurka ke yi na kawo ƙarshen miyagun ayyuka da wannan jamhuriyar islamiyya take yi wato wannan yunkuri na amurka zai ci gaba ya ce lallai amurka ta kimtsa tsaf ta yi ta koma kan teburin tattaunawa idan iraniyawan sun amince za su sauya su kamar kowace ƙasa a duniya amma ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya faɗa a wata hira da labaran abc a nan amurka cewa yin wata sabuwar tattaunawa da washington wani abu ne da kamar wuya wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai akan tungar sojin siriya ya kashe soja ɗaya ya kuma raunata wasu biyu kana ya lalata ma'ajiyin makamai a cewar ma'aikatar labaran siriya harin da aka kai akan tungar soji ta t4 a tsakiyar lardin homs na zuwa ne sa'o'i bayan da isra'ila din ta kai wani farmaki a golan haiti da ke kudancin siriya isra'ila ba ta yi wani bayani game da harin akan tungar sojin ba amma dai ta ce harin da ta kai akan golan martani ne ga rokar da aka harbo mata a ranar asabar daga siriya Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahad cewa ba za su lamunta da duk wani makami da za a harbo zuwa cikin ƙasarsu ba. Cibiyar kare harkin bala'adama ta Syrian Observatory ta ce farmaki da Isra'ila ta kai a Golan Heights ya kashe mutane goma ciki har da sojojin Siriya da ma mayakan ƙasashen waje. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. babban sakataren kungiyar tsaro ta nato james stoltenberg ya fara wani rangadi na kwanaki biyu a macedonia ta arewa wacce ake ganin ita ce kasar da za ta karu cikin kawancin soji na kasashen yammacin duniya stoltenberg ya isa filin saukan jiragen sama na kasa da kasa na skopje a jiya lahadi daga bisani wakilan hukumar zantarwar kungiyar nato din masu tabbatar da hukumce-hukumcen kungiyar za su karu da shi a wannan ziyara za su tattauna a kan batun kawo sauyi a macedonia ta arewa tare da shugabancin kasar a cikin watan fabrairu an sanya hannu a kan wata yarjejeniya a birnin skopje wacce ta baiwa tsohuwar kasar jamhuriyar yugoslavia zama wato kasa ta ciko 30 da za ta shiga cikin wannan kawance ta nato da za a tabbatar da ita a cikin wannan lokacin duk wani mai neman bizar shiga amurka a yanzu sai ya ba da dandalin bayani na dandalin sada zumunta da kuma cikakken bayani a kan binciken kwakwaf da gwamnatin trump ta shirya kafin bakin haure da masu ziyara izinin shiga amurka ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ce ta sabunta takardar ba da izini ga masu neman zama da masu kai wato masu kai ziyara a nan amurka ta yanda za a nemi ko kuma mai neman biza zai bada bayanin shafinsa na sada zumunta na shekaru biyar da lambar waya da imel da kuma bayanai akan tafiye-tafiye zuwa kasar waje da bayani akan ko ya taba zuwa wata kasa aka mai da shi zuwa kasarsa za a kuma tambayi mai neman biza ko wani a cikin iyalinsa ya taba shiga cikin ayyukan ta'addanci an fara fitar da sabbin sharuɗan ne a shekarar 2018 kuma zai shafi kusan mutane miliyan 15 ciki har da masu neman komawa amurka da zama da masu zama wato masu neman su yi karatu da masu kasuwanci da masu neman yin aiki ko kuma masu ziyara masu zuwa amurka wato bisa dalilin diflomasiyya da kuma masu ziyaran ayyukan wato gwamnati su ne kadai waɗannan abu ba zai shafe su ba a baya muhimman abubuwa da ake nema ko kuma ayyukan da ake nema wurin mai neman wato mai neman biza shine ana duban ko cewa yana da hatsari ga tsaro zuwa gaida baba yakubo makeri da karanto labarai. To da bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a jihohin Adamawa da Taraba inda jami'an tsaro suka kara damara domin ganin an gudanar da shagulguran sallah lafiya. A cikin hirar shi da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz kakakin rundunar tsaron farin kaya a jihar Adamawa Suleiman Baba ya yi karin haske dangane da matakan tsaro da suka ɗauka a jihar. Dangane da bukukuwa na sallah da suke gabanmu, rundunar Najeriya ta tsaro da bayar da kariya ga farar hula ta riga ta zakulo jami'ai waɗanda za su yi ayyukan nan na ba da tsaro wajen tabbatar da cewa dukiyoyi da kuma rayukan al'umma sun karu daga cikin jami'ai akwai waɗanda zakakurai da ake kira amscot waɗanda suke rike da bindigogi akwai kuma jami'anmu waɗanda za su fito da kuma intelligence officers duka dai aiki guda ɗaya ne a tabbatar da cewa rayuka da dukiyoyin al'umma sun karu na biyu akwai jami'ai waɗanda tuni a riga an sake su a cikin ƙwaryar birni suna ba da sintiri dare da rana a wajen tabbatar da cewa kwaryar birni da kewaye matsaloli na tsaro da suke kawo cikas wajen gudanar da harkokin rayuwa a cikin kwaryar birni a riga an magance su su suna nan suna ci gaba da ayyukansu tare da tukuroren tsaro hukumomin tsaro wannan mako na zuwa ne yayin da rundunar 'yan sandan jihar adama ta samu nasarar cafke wasu da ake zargin masu garkuwa da jama'a ne domin neman kuɗin fansa da yake nuna manema labarai waɗanda aka kama kwamishinan 'yan sandan jihar adama audu madaki ya ce sama da mutum talatin ne ma aka cafke da suka da 'yan fashi da masu garkuwa da kuma 'yan jagalelan ta 'yan shila da yanzu ma ke addabar jama'a. making effort na arrest young kidnappers masu garkuwa da mutane kenan mun kama su sun kai kusan 38 bayan kama su kuma <coughs> mun wayan su victim nasu suke kusan goma mun kai musu hari a irin da suke boyewa wasu forest na nan Adamawa State kuma wasu mountains na areas kamar fufure maso alaban mu nasara kansu muka kama su da taimakon 'yan capital placo kuma 'yan Honda Association da kuma 'yan Vitante. Mun kama AK-47 guda shida da wasu kuma dubu bare guns. Ita mako a rata bangaren rundunar 'yan sannan jihar taraba ta bakin kwamishinan 'yan sannan jihar alkasim sanusi ta ce tuni aka baza jami'an aiki da cika domin tabbatar da kan rayuka a wannan bukukuwa na sallah lokacin sallah ko muna operation order da muke a week kafin a sallar ta zo ba jiyon adama da taraba na mako da cikin jiyon da ake fama da matsalar tsaro cikin kwanakin nan musamman matsalar garkuwa da mutane yanzu haka tuni aka soma shirye-shiryen sallar azumi na bana wato karamar sallah kamar yadda ake kira a wasu wuraren inda a bana jama'a ke cewa sallar ta zo musu ne a wani yanayi na rashin masu gidan rana. sunana usman sanda zan je kasuwa in sai in yi sayayya amma maganan sayayyan kayan shinkafa da sauransu abun da ba a cewa komai don kayan ya yi tsada yanzu ka gani dai ma'aikacin gwamnati ne malamin makaranta ne ma ka ga salarin mu ma har yanzu bai shiga ba to kaga za mu je mu ci bashi ne har a hakan ma kuma je mu je mu samu mu sayi abin da za mu zai yi wuya a yi walwala don ba kudi a hannu sosai. Suna na alikaka. To ni ma gashi nan yanzu ina hanyar zuwa kasuwa ne zan ɗan sai sayen kayan sallah eh to sallan gashi nan dai ya zo mana ba kuɗi gaskiya muna kokari ne yanzu bashi za mu je mu karba a wurin masu abinci ma shinkafa ma mu yi sallan da shi don kaga ba albashi a ba ma yara na kayan sallah ba gaskiya don rashin albashi kawai yanzu tuni ba hukumomin tsaro ma suka shirya tsaf a jin adama da taraban domin kare rayuka da kuma dukiya yayin gudanar da wannan bukukuwan sallar kamar yadda kakakin rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar adama suleiman babai karin haske ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. To wannan batun tsaron kuma ke ci gaba da ciwo al'ummar jihar Borno tuwo a ƙwarya da ya kai ga ɗan majalisar dattijai da ke wakilta jihar Alin Dume kiran wani taron manema labarai inda ya kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jingina duk wani shiri sai ya shawo kan matsalar tsaro a ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya aiko mana. By the United Nations Human Development Indices, Borno State uh, is one of the poorest region or state on earth. and therefore the challenges are enormous. ya ce a kididdigan da hukumar ci gaban al'umma na majalisar ɗinkin duniya ta bayar na nuni da cewa jihar borno ta fi kowace kasa fama da talauci a bayan kasa kuma ga shi wannan batun boko haram ya da jefa jihar cikin wani halin kakani gayi don haka wannan kalubale yana da yawan gaske we are living only in maiduguri and maiduguri is normally shut down by 6 o'clock until 6 o'clock in the morning 4 o'clock ya ce mafi yawan al'umma na zama ne a cikin maiduguri kuma da zaran an ce karfe hudu rana ya yi za ga an rufe mashigar maiduguri ko kuma mafita ga baki daya har kuma zuwa karfe bakwai na sabiyan wayewan gari wannan na nuni da cewa har yanzu akwai matsalar tsaro a ƙasa idan har za a ce a rufe mashiga ko kuma mafitan gari da karfe hudu na rana wanda har zai kai ga mutane kwana a titi wani lokaci su fada ma cikin hatsari wannan na nuni da cewa har yanzu akwai matsalan tsaro a ƙasa tandume ya ce kamata gwamnatin najeriya wannan karon ta sake salo ta baiwa dukkanin shugabannin jami'an tsaron umarni na tabbatar cewa sun kawo ƙarshen wannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ba kawai a ce an barar da harin su ko kuma an ci karfin su ba a'a muna so ne ga an kawo ƙarshen su faki ɗaya ina ganin ya kamata a ce wannan karon boko haram ya zama tarihi kuma wannan ya kamata ya fito daga wajen shugaban ƙasa boko haram is no longer a big threat they only allow it to continue in some black spots, which the security agencies know. The black spots of Boko Haram now is three the Lake Chad fringes, the Sambisa, and the Goza Mountain, Mandara Mountain. That's all. Sanata Andume ya ce Boko Haram yanzu hakan ba wata barazana ba ce. A'a, an da bar shi ne kawai ya ci gaba a wasu wuraren da jami'an tsaron sun riga sun san da zaman su kamar bangaren yankin tafkin Chadi da bangaren dutsen Mandara. da kuma yankin sambisa waɗannan wuraren su ne wurare uku da za a iya cewa 'yan boko haram suna kaka gida ciki kuma jami'an tsaro sun riga da sun sani ya kamata ce jami'an tsaro su tashi tsaye su tabbatar cewa sun kawo ƙarshen waɗannan mutane a yanzu hakan dan batun tsaro shine akan gaba a ko menene babu yadda za a yi mu samu ci gaba ba mu samu takamaiman tsaro ba there is nowhere now that is you can say you will go comfortably anywhere in this government should leave any other thing for now and concentrate on security. sanata ndume ya ce babu yadda mutum zai je yanzu haka a najeriya ya ce zai tafi kai tsaye ba tare da ya fuskanci matsala ko kuma barazanar tsaro ba don haka ya kamata ya ce gwamnati ta aje ko menene ma a gabanta ta fuskanci matsalar tsaro kawai don inda babu batun tsaro babu inda za a samu ci gaba don mutane ba za su je gona ba ba za su yi karatu ba ba za su yi kasuwanci ba babu wani abin da za a yi da ya kamata na haka ya kamata gwamnatin tarayya ta yi hoɓɓatsa na ganin cewa ta magance batun tsaro da farko kafin ta ci gaba da gudanar da wasu ayyukan da ta sa a gaba a cewar sanata muhammad alindume haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu a nan Washington ke cewa karfe daya da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. a makon da ya gabata muka fara kamo korafin wani tsohon limamin garin dakwa da ke dab da babban birnin tarayya abuja malam abubakar adamu imam ya bayyana mana cewa tun kusan shekarar 2001 yake tafka takaddama kan wani fili da ya mallaka a garin dakwa amma duk da zuwa kotu sau da dama bai dace ba da hakan ya yi sanadiyar murabus ɗinsa daga limancin garin a makon da ya gabata malam abbakar ya fara bamu labarin wani ruwa da ya gano a wata gonarsa da aka mallaka masa domin ya rinka yin noma yana ciyar da iyalansa ga dai ci gaban tattaunawar akwai wani guri bayan na sai wurin da na huda na ga ruwa yana bulbulwa ta ƙarƙashin dutse na gyara shi to ganin haka su mutanen da dunan gefen garurrukan nan su nan daidai afiya waye nan sun gan kwaso sun gan wane ne duka dai don tungogin nan guda uku da nan da kwa har wani lokacin ma ma da ta rasa ruwa sai a ce a tafi gonar liman akwai ruwa na musamman to ganin haka sai suka ce <laughs> kai ka gano idon ruwa kenan eh, na musamman kuma sai a ce gonar liman watakila wata addu'a ka yi kenan ka samu rijiya to da aka ce haka sai kuma aka samu ido aka ce to sai na ce to yan garo da suke zuwa baki sai suka ce to tunda ba bohol bohol lokacin ma ba san bohol bohol din ba sai suka ce za su rika zuwa suna bani dan tukuici suna ibar ruwan nan gashi da kyau kamar suwan wota yake kamar waye suna dan bani na ce to duk ah, kura daya za a bani naira a duk jarka kura ɗaya naira ashirin a lokacin jarka goma za su ɗiba za su man naira ashirin to na fara haka sai kuma su wa'annan da nake tare da su aka samu wasu suka ziga da su su su bace kuri sai aka ziga su aka ce ai ya kamata ka a banni da wannan wuri ina karɓar kuɗi wai ya kamata in bar shi jama'ar gari su rika iba suna sha kyauta hmm. sai na ce to in dai ɗiba ne kyauta dan mutum isha in dai zai iya zuwa ya bar gari tunda da dan rata ya je ya ebo na yadda da wannan a kowa yanda yake so zai sha ya je ya iba ya sha amma wanda zai iba ya je ya sayar ya bani dai tukuici na naira ashirin a jarka goma da zai sayar wata ran naira goma sha biyar biyar wata ran ma ashirin ruwa ya tsada zai sayar da eh, kura ɗaya jaka guda ni kuma naira ashirin kawai za a bani to in dai wanda zai sayar din nan ne sai ya bani naira ashirin in kuma wanda zai sha ne je ɗiba kyauta to ana hakan kuma sai aka ce a wai hakan bai dace sai dai in bari in ma kuɗin za a karɓa an kafa banga ta farko sai aka ce ai in bar gurin a rika karɓar kuɗi ana baya 'yan banga to alhali ni da aka yi alkawari a gaban shugaban masallatai na ƙasa shine alhaji malam musa cewa za a ɗau nauyi na da ni da iyalina ana bani kuɗi duk wata wanda zai ci da ni ko da ba a yanke iya adadin da zai rika bani ba in ya zo mu shirya masa lissafi yadda zan rika samun wannan amma da aka zo hakan na yi makonni ba a ban komai ba na zo na tara muka haɗa kwamiti na masallaci aka je aka tuhumi baba cikuri gashi gashi ya kamata alkawarin da kai ya shi dai ai wai shi na fi shi ma samu na fi shi kuɗi shi ba zai iya yanke mona ba amma dan abin da Allah ya hore masa ko ɗari uku ɗari biyar ya samu zai rika taimaka min da wannan to na haƙura na zo ina noma na ina rika kaina ina bin yan abubuwan da na kakkafa na kasuwanci ina dan samu ina rika kaina sai kuma aka ce wai yan banga gara a karɓi kuɗin a wannan gona ta da na samu wannan ruwa kuma wai a baiwa 'yan banga kuɗin ni ba a biya ni na haƙin ba ba a ma bani ni kuma na samo hanya ta kuma za a kwace na to ba zan yarda da wannan ba yanzu wani hali wajen yanzu yana wajen ka kenan me kake so me yake damun ka to da kake so na ga gine-ginen da na yi an rushe shi na je high court muna high court din nan ma a shi wanda yake rigima dan baba shi shi alasan ya yake rushe ya rushe wannan ya rushe wannan har ya rushe gurin gaba daya to ba an yanke hukunci shine nake jiran in ga kotu ta tabbatar min an mallaka min ci gaba da gyara wuri na to lokacin da za su zo su ce a fitar da wuri akwai wani abin a iyakar wuri da mutanen kotu da su mutanen da suke lan asabe na karkashin lokal gama na nan ah, na ah, tafa ah, to hakan in an zo sai su ce a musu barazana wai an kore su ka a la'anta su sai su bar gurin ba za su yi koma tare da 'yan sanda da ma'aikatan kotu to haka ake yi dai haka ake yi dai abin ya gagara dai ina tabi ina tabi to har dai daga baya bayan shekarun nan aka zo aka ce in ba zai bar gurin na a game shi ba a kamo shi yi wa shari'a bayanin dalilin da yana a yi aiki to hakan ɗin ma an yi jojin na sammacin hakan na warrant amma an kai wa 'yan sanda a nan area da na suleja suka ce dai to wai sai dai abu abin hankali su ba za su iya abin bai sai dai in ya fita wani guri sun gan shi sa kama shi haka aka yi ta zirga-zirga da yau gashi wata goma sha kusan biyu to na ga abin har yanzu bai yiwu ba don haka shi ne halin da ake ciki wato ma'ana dai har yanzu filin na wajen nan baya hannunka ba ya hannun ba a bani ne iko da shi ba ba a banne an ne iko da shi ba in an zo dan akwai lokacin da ya kawo kara ta ma wajen area commander na nan kuba ya ce lalle shi gurin na ya mai da shi kofar fadarsa ne gurin ma ya yi karya ma ya ce wai gurin ma ba nawa ba ne kawai fada ne na zo na yi katsalandan shi ne ne musu bayani filla-filla tun kafin ya zama sarki ai na zama liman kuma wancan sarkin mun shekaru da shi da dama kuma takardunsu na mallaka filin shi ma an kira su ya zama shaida a lokacin nan ya ce baya jin daɗi su wa'annan ma sun isa su zama mun shaida shi sarki muhammadu da ɗan uwansa to amma duk da haka sai ya ce wai guri eh, na fadarsa ne in kuma aka taɓa wannan guri za a yi kashe-kashe ya gama ya gaya yansa duk wannan an gama hukunce ya nuna dai duka hukunce hukuncen nan na kotu ba su yi amfani ba ba ba to tun da har yanzu ban ga kotu ta ɗau mataki ko kuma hukuncin ya yi min amfani an mallaka min guri na ko in sayar ko kuma in gina ba ai kaga zai ce kamar bai amfanin ba amma watakila ko kana rikici ne da masu sarauta eh shi yanzu an naɗa shi shine madadin sarki muhammadu din na da wanda muka zauna lokacin da nake limanci mu ne masu kula da harkar gari shi ina liman shi ina sarki Ah, ah, shi ma an naɗa shi daga bayan bayan Muhammadu yanzu eh, eh, eh, faɗa mana in ka je filin nan hmm. za ka fara wani aiki me zai same ka ah, ai an gaya min ma ya faɗa ma a gaban 'yan sanda ya ce za a yi kashe-kashe ni ma ba za a banni 'ya'yansa ma sun taɓa zuwa sun same ni da kyar jama'a suka kwace ni da 'yan sanda wannan shi ma babinsa yana nan idan ta kama sai ma bayani yadda aka muka zo zuba da yadda a lokacin suka yi kirarin babban magarin ba za su kashe ni duk an yi nan dalilin za ka ga wata takarda da ta ta sakatare na aig na na aig na herkwata dalilin da na je har can na samu wannan takarda akan wannan rikici ne wato yanzu amma kakan dan bi ta gefen filin ka wuce a ah, na fita gefen hanya muna muna bin hanya ma shiga filin ce nawa ne ko wani abu ban isa ba saboda ina gudun rayuwata to yanzu a ƙarshen me kake so a yi maka adalci a takaice ina roko a matsayin ku na ku da za ku watsa wannan labarai ina roko ga ita high court na Suleja a Suleimanu Barau Road sannan shi mai shari'a Bima ya tsaya kotu yadda ta yi wa'annan hukunci ta tabbatar min cewa hukuncin gaskiya ne a mallaka min kaya na sannan su 'yan sanda da aka ce su yi aikinsu na roƙo su ma yi nasu aikin. babban limamin garin da kuke nan malam abakar adamu imamu da yardar allah za mu tuntuɓi mutumin da ake zargi babu cukuri mai maganin gargajiya domin jin nashi ɓangaren bakin abin da ya sauka kenan a wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya nisar fil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. to a gaida baban Khalil sai kuma harkokin mulki a Najeriya da masu kula da lamura ke cewa. tallakawa abin da suke nema yanzu shine shekara hudun da baba Buhari ya hau yanzu idan shi da talakawa sun yarda da shi da iya ya taimaka wa yan talakawa ba to wane ne zai sake talakawa idan akwai abin da ya kamata baba Buhari da APC muna nema hannunsu shine su bar kotu su yi aikinsu su bar hukumomi su yi aikinsu To sai ku tare ma shirinmu na hantsi yanzu dai ga tsaraba watan Ramadan. Salamu alaikum. Sunana Walida Zainab Imam Bello. Ina Imo State a Ama Hausa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir ahad. Allahu samad. Wa lam yalid wa lam yulad. Wa lam ukuwar بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذين يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق من في الفقد ومن شر قاسد إذا حسد فاتحة To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Amurka Donald Trump ya bar filin saukan jiragen sama na soji na John Base Andrew da ke Maryland da misalin karfe 8 da rabi na yammacin jiya Lahadi zuwa nahiyar Turai domin yin rangadin kwanaki hudu a wurin. Da safiyar da safiyar yau Litinin ne Trump zai isa birnin London. sai dai bai wani jawabi ga manema labarai ba a lokacin da yake daukan jirginsa na air force one amurka ta shirya ba tare da wani sharaɗi ba ta tattauna da iran domin kawo ƙarshen tankiya tsakanin ƙasashen biyu in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a jiya lahadi amma kuma ya bayyana shakkunsa ko ta iran ɗin za ta amince da wata sabuwar tattaunawa ya ce mun shirya mu tattauna ba tare da wasu sharuɗa kafin tattaunawar ba mun shirya mu zauna da su pompeo yana faɗa manema labarai a kasar switzerland sai dai babban jami'in diplomasiyan amurka ya kara da cewa amurka na wato yunkuri da amurka take yi na kawo ƙarshen wannan miyagun ayyuka da wannan jamhuriyar islamiyya ke yi zai ci gaba wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai akan tungar sojin siriya ya kashe soja ɗaya kana ya raunata wasu mutane biyu ya kuma lalata ma'ajiyin makamai a cewar ma'aikatar labaran ƙasar siriya harin da aka kai akan tungar soji ta t a tsakiyar lardin homs na zuwa ne sa'o'i bayan da isra'ila din ta kai wani farmaki akan golan haid da ke kudancin siriya To a gaishe ka da haka kuma muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Mahmud Ibrahim kuri zai gabatar da shirin da rashin ta yi kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa ma da ƙari a shafinmu na intanet biyu hausa facebook.com ko kuma garzayawa shafinanmu na sada zumunta domin yin muhawara ko kuma ba da gudunmuwa wato facebook da twitter a madadin baba yakubu makeri da malam siri da kuma injiniya mu jini alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.